آتاهما الآية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية باب باب عنك يا قول الله تعالى ألا كان قلنا كلا كغني فلما آتاهما برم بألغ كني إهليا صالحا لنكليا جعل إهل نمون جندي له ألا دغني شركاء كفلنويا فيما إذا كفلنمون ألا دغني هندي atahuma ho kebe allah gada kini hilliya ke aya be ha kene kay mufassiruna no rahmatullah ala aljami' ida me sore ke aya manan angana wato allai halle ya suratul araf tun kanti huwa alladhi akanyani tun kanga khalaqakum magara من نفس واحدة يلي ينكبانيا وجعل أن أنيان منها يلي ينكبانيا زوجها أكاب منها ليسكن قد أنا إليه أن تنكو نمعفقه ما أنا كنن كي قد أنا إليها قد تكاب فلما تغشاها بركبه agadi kagume ke agada ken kufari mana agada kapallen mawo hamalat ya yagare ke tago hamla nogoya khafifa nogo kebe anen nane gani famarrat adangi bihi ti nogo ke yana togo tampe sunta kamma nogonjongadena falamma asqala dimma kebe aga koto man nogonga goro دعوا الله إهل دا الله غير ربهما الله كبغنيه اللي كمانا لين آتيتنا جلنا كندوكيا صالحا لنتري ياكسن تهوه انتهي لنكونن أوانيانا من الشاكرين يدلكو فندانو عندمن فلما آتاهما صالحا برك بألا كنن إهل لين لنتري جعل له إهل نيونغن دي الله دغني شركاء كفلم فيما هند آتاهما ألا قد كنكن إهليا إذا إهل دمانيا إذا كفلم من ألا دعنا هند هو كبالا قد كنيا فتعالى الله ألا مرجين تعمى بكم ما يشركون إذا كن كفيلي كفلم يا إذا كواهر بها كنكي تفسير مسك hanangumunti allah gati huwa alladha kanyani tunkanga khalaqakum agada gataga min nafsin wahida gelli yonki bane tike yonki ne kannan kaga adam wa khalaqa minha wa ja'ala minha zawjaha afan wa ja'ala minha nyangon dindi gellai zawjaha aka gumenga tike ne hawawiya sahib idan hawawiya ne ke nan daga wara falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa iti adam yanda hawa ka fallemma idan ayan tun ayan kun kannanga adam ado hawa iti hawa ni agana lemme su sara lemme ke antar ni mogon mana lemme ke ndakisi awamna al hala ni godi ihilli tegu nanti allah gana ikun koni iwanyana mane iwanyana kufanna na nga Allah dangan itara no gongut agara no gongut biram men no gonga goro shaytan rikatya ati tasu aga tarne lemme ke ganta ti agar na ki sinje gantarni ike shaytan ya batten sasa gelli gana kanu lemme ken kisi ina lemme ke ina togora Iyya maana i kome innaa toqoraa Abudul xaaritiyaa koo gar naaqara moomii iga naa toqoraa Abudul xaaritiyaa inta hoho nyaanee ayigaa maa toqoraa Abudul xaaritiyaa suu i waa a nyaanaa i waa benni nyaaroonee fooyi gundu gundu nchugo kee gundu nchugo kee addi gima i waa kambir numpillee aga ne bakima nogondi kita awa nogo ke awa ken boton na nogo ke bogo idan lemme tar ni tarni mankaga awa kalla agada adam do hawa kanu ti keya men to nanti abdul harith ya abdulharithia nga ida maninya ida harith ya eti warna da ñadia amenñiya nanti gama togora abdulharisi iwa ñana itillemmen nga sare na hure ñambu ogarna gara riwayanti mogonɓe idan kenga ñata dan tanto lagarunga idunge na lemme ke togora abdulharisi harisi eh, ni koy eh, cheitane eh, mea ni kenga idan iti ayan manan ni kiyayi amma iti adama da hilla kapenya fi ta'a ñamar gannen batundenya di amma ma hilla kapenya fil ibada batin dan ikunti adam do hawawiyan hillan du gumun kunte wanda zai halaka kun min nafsin wahida in adam ya wa kan hawawiya idan ayan jun alatin adam da hawawiya amma na wutu falan ma ta gashaha nugo ka gabarin garin kube kan adam da hawawiya de ken adam da hawawu bonton wundu kube nu gananya hilla kafana matna igira mun to qorana toron kompudo hoyru do kidu ya purke lemu ngabire na mo gambe kunya jikko hatane alla kada ko dan ayan jo den na adam do hawawi amma aya la garen kannan kagai kenni be ru gani hilla kapana nga abon to mun no ngondi ga mo gobe nyana alla gara kenya ko adam do hawawi idan ka tafsir asirin nan ka damiru ku gam pagani ga santu santu ne damiru ga hata hata na jonga den na ne Allah alla garuna nyogo tanai awarnu guna na de amma damir ku sar kan palle kan tafsir hasan kai tafsir su kandi kunte adam do hawa unta ayate no gani huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida kanya ni tungkan daga ta ga yonki bane ya wa ja'ala minha zawjaha anyan wonni ni gelli yonki ke aka gumenga itikan kan nan kannan kagai aljinsu ken hadamaren min nonenye allah ndo sutaga yonki bane ya ayanda o kagumun kaganya gello nonen amma o kagumunya dabai amin yohotanai sahe idan hadamaren mun yugono ano iwa ka kapenya na kembere nga allah da kun kibaren ko ni daga ku tafsir nus ki biya hanan gumu ku kubenu ka kan kamma iti sere suga na tafsir ho hanga manya adamu da hawawai anda bidan tafsir abugane ma ke kitabe sharhun nana ñugano nga ke ngani cheikh suleiman bin abdallah akella ko nanti sere suganati qissa kete adamu do hawawiya ada bidan tafsir adabat sahib walakin fasante ngani keɓeya wallonati hojjitante ngani keɓeyi kenya adamu do hawawu ya. kenan none ñakkamma hadamara munni hilloa hono adu tawhidi ñammu ñani hono ka adu ka kappano ñani idan ado ni taga gelli yonki bani ay no kagu mun kanyono enenga jaganda sakam palle daba tananta sakam palle amma hakka yugano kunga hilla kapenya na len ndi Allah da kun kibaren ko hala maran men nonen yani adam do hawawu sahih amma gona bana ke kamma ko sarunda nan pankanga konni تفسير إلا أنك عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه أكن كان كما تفسير كريم الرحمن ولكن كان لك كان يعني دمير دسان كلمة آدم دو حواو مره لك كفتغا غدبا ونغا قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب قال ابن حزم بن حزم اتفقوا توان مغجمو على تحريم كل اسم تغبي سهر من كما معبد كنجي إكما نيانا كوميا لغير الله ألا ترندغن تغو سوغا نيانا كوميا ألا ترندغني توان جمالي نانتي كن تغو حرام تنين كعبد عمر قو أمر كومي وعبد الكعبة أدى الكعبة كومي وما أشبه ذلك أرغب بيغن كان قواري إذا كبناك عبد الحسين عبد الرسول عبد المسيح عبد علي عبد الجيلاني عبد كذا عبد كذا عبد كذا هو غنيانا كومي الله تنا دغني كن تكون تجمع صحيح إذا كن يعرب قننا كتا هاري سوني كان قننا كتا anda daga har na so ni kan kanne ne to ko suka nyana komen ne hota na daga ne Allah ga he ken to kon ta gemme sahem ati hasha abdul muttalib ma ganta abdul muttalib kambira nga tuano ndame so hono to ni hono kata haramun tanya no sande ngani kebe abdul muttalib anta gemu na sabunya tongunya ni faren da ko ka faren da ko khibarin denya no wani agati ana nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib faren farenda ko khibarin denya khibarin den no gondi angana hokoni kentanya na kahiri anda ko ni nan tanda de gendika ida ko nan ti honu nyino nga sahaba nyugo gon walla hillanda go to ko na abdul muttalib ona ti ito ko mpake ganni nan ka gai muttalib yan ito ko mpake ganni ka amma rawanya na ille ndo diga men kon mo go honu na nya abdul muttalib kenga sahaba maino kebe to ngana abdul muttalib muttalib ken nyuno amma abdul muttalib kan tanu idan bun hazm ha gara kebe ko to ni. ho ha gani togo ya ga sere nyana ko menye kenta kemya sahih وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة أتطيعاني أو لأجعلن له قرني إجل فيخرج من بطنك بطنه من نغن قوكا ورا كنغا أن تسرون نعم أم غالي أم بيجيغن قوكا لتطيعني أو لأجعلن له قرني إجل فيخرج من بطنك من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم إذا وعن ابن عباس بن عبد الله بن عباس مغام في الآية آية التفصيل قال أتي لما تغشاها آدم بركب آدم قال هوا وقال كفا لما كفار لكن كنين hamalat anuguntaagu mana warjara faataahuma iblisu iblisu rihilliya faqal iblisiti inni saaxibukum ankaana aga hilli kapallemanga alladi kapallema kebe akhrajakum agada aga hilli bugandi min aljannati gelli arjannaya latutacannini maaganin aga hillinin batu aw la jacalanna walla kenga henna ñagondindi lahu lemine kedangani karne iyilin iyil ni kannan kaga inati wa'al wa'al ajamuni aw'al ani kannan kaga ya inati kaisul jabal gidin gidin tamsake mana gidin cugo wana wa gunnandi fil ghaliba gidin dingira no nyai inati kaisul jabal gidin cugo idan iwatul kenya waa wa'al aga ay gonko ni na ta danga ni aw al aga bu iyil ni ay gum man so ni kan kan ne nati e, gidin tugo inati tasir jabal an ngana ngari bennu hillana e kundu bennu ku iso me ka kan kun tanya no ka hammo iso kan tanni ira tun ni ka ga tasir jabal to gon sahih idan watin kenya da iyil an ngana lu hona fasar ne re nan tusine nyani gididun cugo ke an sahim aw idan aga hillinin batu aga nillungu kenya aw la ja'alanna lahu wallakin annan nan nyangondi mille mina kedangane karna iyel gidin cugo bennum pilliya fayakhruju lemina ka baka min batni ti gellan no nga hawawu fayashuquhu awabo gono ti ibn ku hilliya wala fa'alanna min nyongon ni ke fo fulana do ke fo fulana ya yukhawifuhuma shaytanu gi hilli kanundini kita sammiyahu aga hillina togon kiri abdul harith kada giri nanti harith koma harith ni shaytanu me togonni kada giri nanti abdul harith fa abaya ihilli barata hananga an yuti'ahu ihilli nadigan kannan batu fa kharaja lebinen nga bugu hawa nogondi mayyita ahure lebinen nga akara ثم حملت سابقا فلي أورجاها غدارا نغم تغدي فأتاهما شيطان ريه اللي آدم دو حواهم فذكر لهما أقول دئه اللي دنغن صحيح فأدركهما حب الولد لما قانوا ديه اللي كتاكن يعني لما قانوا اللي ديه اللي فسمياه اللي لما قري عبد الحارث عبد الحارث يا fadhalika kambe hakene kenga qawluhu kanyani tun kandiga menga ja'ala lahu illa nyangondin di alla dangani shuraka ka fallemu ya fima honde atahuma alla gada kenkini hilliya rawahu ibn abu abi hatim ibn abi hatim da illa idan hoga bena ka walakin da'if kan tasahana sahih an tasahana ho hanan ni kawai nan dige tanyani hadiya sahan te mari ube ga ku ne nan tike ne to riwaya su ga dara da khirafa makdhuba mawdu'a asuni walam pun tanye asu sahun tanya na dinga ngani kebe aga ni ke kessa ga ni to munye adam do hawao inyi tubi na igan tubi ga alla nya ko ni iga iga da ite ni ga iga matu iga tubi alla da ko ni idan iga ni nda kanye igan tubi sallanya ko ni sikkandi annabi ñummunga ikkisintengene hilla kappenga toanun cuggamuntenga kende adam gaga annabi ñimmeñene ke fare annabi ñimmeñene sahib nagatandi qiyaman kota tampenganaña sorongaragana katta hakkeɓeya adama gelli ho hananga awalle njuru konne anantida itte ñiga aga ñikkega ka hillaka aga ñagada ke hillaka pedabara añittini ida hillandi ka huti allen kanta ken konni karagandi ke qissa ne hakana ke shaytan rikatiya atin nga yemmenga ngada ga hilli bugande arjanna idan an la lahi serebe martana an ta kadi ga me konnada yarun janda kenya nganya haidare gadi an atin an genyen konnenye idan arantanya mo susudi tumundi ngani kebe sahib agati wa eh, gundun gundu kebe num pilli nyane imma ihillina togondi igana togondi keni hilla kappeñe rububiyandi tawhidu ndi walla kenga gadi ina garandi nanti ke keti iga na garandi nanti togoyeti kemberenga inta digan kanne xaxaw ka onati adama yante hilla kappeñana nkada ke na igananda togondi ta keni hilla kappeñe agana garandi xaxadi antiren men nyarundin ne ke balla ga ci fa ala allahu amma yushrikun agani adam do hawa ni tini fata'ala allah amma yushrikani qati amma yushrikun idan ala kulli hal qissa bi hakina kay allah habangan tan wala ta ghairu sayaran ta sahana nyammo su ko man tan amma har len ki soronga no kemo gano nga igire mun to qorana igamati tampin tan to nyani honira mun to qoranya gamonga honira men to asun kutumenga onira mun togora jogonga walla hona tide ga tegu gide nga dorunga na togore ona daga tegu kide alira mun togore kuswanonga ya hikunta gemme sahi kunta gemme magalle men togora fa ga nyana ko me Allah tananda man wanda ga وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته wala huwa wada sanadin tu sanad ya sahihin ka be fahan ta ganan qata da na qata da maga qala ti shuraka'u inyangon da da ngani ka pallem maya fi ta'atihi nyamar kannim ba tenya de walam yakun ka illa ka fa kama ya fi ibadatihi idan idara hebe ne shirku ta'a adu iti baniya har isu ga gelle nan tin illa ka fe shirku ibada ba tin amma shirku ta'a kebe ga nya mar ganan pilla kapenga kenga sereng kita sahib itu ser su da ngala Allah kute sunya anda nya mar ganan nya batunonga anda syaitan nya mar ganan nya batunonga wana te ke te adam do hawa ya ko muallif nga ko ni mo gombe war muallif na kenya kamma ani kan kannan kaga ye abon tongundi kubenu gani hilla kapano ngai ga golle be nyana Allah ga da kunyo kone aya ke no wani kudan kam ma ngara no wani amma mala asas lemun ga bunga kanuni to onne ke har len ke sorom magri ga kanyana kitam pintan to ko ga ku mo ndam bunu da baran daga on daga له بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيت لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وله ودنا بسند صحيح سند صحيح تنا مجاهد نمو مجاهد مغا في قوله تنكن لن قد لينا أتيتنا صالحا قال لنا تملوك اللي قال أتي أشفق إيه اللي إكنوا ألا يكون لما كم إنسانا هذا مرمي أشفق إيه اللي كنوا أما غني هذا مرمي amma ga nya jinna ya walla amma ga nya hongalin te go dorunga ikanu kenya anga to hake ga soro nyu gona no nga allah subhanahu wa ta'ala ya rabin tikia ta fi ga nay fare ne iren men ngari ni in kapenya mana seren len jurun tanya allah honu jarabin tikia sahem hono adi me hagatu na anga ngalla iren mun tare na sallallahu alaihi wasallam hono inati eh, nenen tawore hono ga inata do in kollo hillal honu ga inari na ti ne hada mare men ne urera na kenni eh, hongal de na kusu wa mu ki sa sa hage kan kamma ya garu ko da ya ga na kebe ya hage ga hage ga kebe ga nan ta na la to baka hilla katen la to baka bidianga ko ga ni ni gollu ko Allah te la to baka suya wallahi ya gara ga na ni sallita pille jimi anan ga Allah kam na tin tasro no ho hon tasro no allah subhanahu wa ta'ala bana ran la na surun anda farama sintoni nan ta wan ta surun modi be ga garen ko niti wa jarna anda modi kemme ton nan ta wan ta surun mana tauhidi kyawu ya garunga no lemmu na gati lemmu karagi lemmu manime asurni kenya mo gaji ko ko ngana ga ko mo gombe anta lengu mundi anta nugun don ka gadi tuzura kenna tagalle nyeri a hakati nyana no gonta ko ne lemme na nyawta na na sa go to antalen ko mun dan tan gon ton ka ga uda na hata ji nan nan caga do halle an nan gollin turu na Allah ko nan ta baka sire an to agun nan loken idan hinu be ruga no ma kunya ngara ay gonu ngadi e wala dun ko ta kunya ne hon ti ke maka kundu do kundo hakika an nganyi na ay gonu ma an nganyi ka kapi ko inu ngai gonu ma idan mona eren to illa pe jamu he awato ran kinya haram palle ya وهذا كن هو شارك في الأموال والأولاد وعدهم إذا الشيطان أتورا نهارا لما راتورا كدنيا إيكما نن الله تبكى إلا كتن يقول له يا غري إن شاء الله ما لما غري إيكا كبير مندر يا رب أمان يا موسى وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما وذكر معناه هذا ما ننقل عن الحسن بك حسن معه والسعيد أدو سعيد وغيرهما أدوه اللي تنقى غير ننتي آية أمان النكا أمان النكا فيه مسائل مسألة دان تنتوك آية دي. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله الأولى هو هنا تحريم كل اسم تغبص حرامين معبد كنا سرين ينكو منها لغير الله الله تنالا تغسوا غنيانا كما الله تنالا حرام تنين الثانية تفسير الآية الثانية هي لم تفسير الآية آية التفسير فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الثالثة أن هذا الشرك من أن هذا أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. الثالثة سكان لي أن هذا الشرك أن أنت كهلا كفي بها كنكي كن هلا كفي في مجرد تسمية تغران لن دورون يدي لم تقصد إما كرغرن لن حقيقتها أحقيقا آه، إذا أنا كان نقا شرك طاعاني شرك عبادة إذا ناقرا أنت ننتهي لك فيه nka oga kebe to hilla ka penga adam do hawa ma kenya tani muallif ngara gado kebe to sey kuma adam do hawa yani maka he ona ti adam do hawa he ti hilla ka ha aya kede hilla ka penni mimman الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم الرابعة أن هبة الله ننتلق للرجل يقولنا البنت لن asawiyata kebe nyoron tengani lenjuru suntai minan ni'am kenga gelli nema nunya Allah kana nya serebeda idan ko arabu ngani balla le nyaare nga muallifu na le nyaare ko ne le nyaare nga kon nu ko le nyi ko nyam paulanta an ka bu men ja kan tengana wada ga sar ne killun tan ke nyimme mani lem lenjuru lenjurun ni wa arni kanyam mo ko gaga anyana kangale hala gaga di an killun nan nyimme nyadi kaga na sar ko tan bangana lemme rata tanu nyoron da ke tu nyoron to ya ko nyoron to en kollan nyoron to allah na galle ne manum ko ne nan ay gara len garan ko ne re warna gan tillenyu go ora tillenyu garan kem peti ho ya lenya garin angana lenya garan gara ko ron ni sarang ron den kam nan dinan pindai allah ya nya na sabin nan kisi jahannabai hadiza ke ga ni hillo an ni ya gare ti bana ta do ba panen ta do ba idan lenya gare kem pay kene nema lenyu gon kaka kenya mogo de seresu anya kenga sare lemmen tisin ke ho hon tallemine nga wallahi nema qur'an alla garanya amma kawiyan tatude kenke magalla dani tala no on mutu asare ko duna sumo qawiyan magalla dani tani woni wa ko ni mananti ya kun caran da hayno ho wenne gara de yatan allo da din tingri men ida qawiyan go hin ko nin dangani aya kan tare ayi girna kan nyodo ya kage ga sarne ya kan lenyu nyugo nya eh, lenya garanya sara aga dirne gara agar tata sare adira mai mi yar do to lagi gati agare nyane akira ma de kanong akira na ma de kanong ti ada lenya garen cara ya aga kenya na ya gare kan na ya gare wa ha nda honi do to la nyugo nda do to la ga konni ya gare kano nga bitona ga tada ya gare nya ada igonya sara kenya gare da igonya sara jati nyani akina barar ni ti kema tamma yi go sarawana gare nya sara bitona ka tabarar ni nonga ya gare ke ka kai mina kota aga kai nangara turni timmani na ti kina ga barar ni timma ga yi go sara timma ga ga ti ku kuna dam katten do katun den do dulu min nyamba ne me yagaru ku kunya ni kunna hana a wanta nya lanke sun nanti jahila kun pakatin da kun da me an ga jahila kun ken ni jahila wai jahilun mai gare nyamun da sa sa jahilun ka ka kun kan dalle nyugo nyamun da jahila ni mai ni kiyai ta he amma islamin nyani ken na so amun da wasu tunan da Allah ko yana su ko man الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة kebe hakene ka gara kebe ko nanti al nyakka nga gana lemmen cara nyoron tana galli ne manu ne en eh, ka palle mai wo ko tay boy aka go men ni jiri mu be ga kata katan sen kan tan ka lu dina da ko sere da gara ko fera kenya kan bana nan ni sa na gadi ti to fere na den kire an ti ko fere da ga wato kadi e de ga itun ko bo be ga kata 350 tan nyoro dina da kello itten wayni itum mogon curonditi warni yagaren go pere ka yagaren kusantaka sare adin kiri o oh, duwa me dangane a ah, halle ati ga nyagali ke be anga tonto ati wallahi i nyagali tilemme ke de me o pere nde ke balo be ga giri mendi nti kuy to ati ken daga itu kuy ati o pere ndem palle ga hakka be nyana do to langa daga nan ta gai ko ta ko ga ga dido ina ordo na sa ko na ati ken ho ngunu tanyere ke ujinenga ati ga nyagali ti erenye kahayndi anya kita akhirnya amanya kali tire men kali ya terenga giri men idan anya kenga nari agar lemmen cara wallahi hoon wonta hoon wonta lemmen ha a dogotor lan nyugoni 50 mil waya kan bugandi dogotor lan nyugoni 25 mil aya kan bugandi dogotor lan nyugoni 100 mil aya kan bugandi kainda tu opere nenya 500 mil in tagonda na ma gonto gon anta kana wure ran afren kone idan nema gola hakan Allah ndanya serebe dangan sahe amma kaw yan tatu agama ta anu kunne ma gilo ana ta na kunwa ikema tindare nya karen kibare da ka dogo no onda ka al khamisa karagandi zikru salaf eh, sir sir sawan to nga kumpun ko nga al farqa hatam pance nga baina shirki hilla pemme na ngane fi nyamar galla ga indi wa shirka ado illa kapen mena ane fil ibada batendi itanga na hota na batu alla ga inat ken na shirku li ibada amma ngan hota na nyamar ganne batu alla ga inat ken na shirku ta babun قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية babun babani ke qaulullahi ta'ala allah digan kannenga kallan ke gani walillahi wa allah dangan ala asma'u tughununga alhusna kubenu sirsurungani inat kede ismu tafdhil tughunu benu sirsurungani fad'uhu mufassiruna num panan te kada allah jakagana tiga biha ti tughunu kuya hillandu gumunti fad'uhu biha kada allah kirtu kun tughunuya sikkandu gumunti fad'uhu biha kada allah batutu kun tughunu kutafsir nuswadi o alla tigana ti togonunga o alla o akhilli ti togonunga ya hayu ya qayyum kenyangin dangani wa hakaza wa batati togonunga gaya wadaru alladhina qad yammun togonunga yulhiduna yammu kubenu ga nyangende nyana fi asma'ih alla togonundi kubenu ga nyangende nyana alla togonundi qada kun togonunga idan nyangende alla togondi amana nanga bodanga ndo ku gabere he ay goni kannan kaga ina alla togon gona na kari walla ay goni kannan kaxay na allah togora hoy madu du togora keɓe ay goni ho kannan kaxayim allah togonga na allah togonga na nan da garin mu kana gani mu gunna kunna gani ngallananga na kunda na kundoa ay goni kannan kaxay na allah togo ñugoña mununon daga ne ko lata da bugu allahu adi kundi daga na. ko agella allah togonñangandanye agella hogorenga na togollo kati men nogondi adi bida ñirdunu ku nogondi ta gelle ñanganden pogoro horeña anga ti katimme badantangalla allah ntogo gantadi idan kunga gelle ñanga warni gadado kuɓenu warame kamma ataralle muheti kunga hmm. idan ku babunu sene kannan ka kamma tawhidi ngattimmene mogonɓe aɗo digamu ɓenu gano iga gelle hilla kappindigamunga hogaɓe ganta seeɗa on daga ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون ذكر ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم إذا كنا ابن عباس نمك عبد الله مغا يلحدون في أسمائه قال ينجندن أنا تغنون ابن عباس يلحدون كان كان أي يشركون إذا كهندن دنيا نهلا كبنيا fi asmahi atonuni ibn abbas da nyanga ndeka fasar illa kapenyi kyano e, montalo ku kyani ma galla min al ilah wal uzza min al aziz wa anhu nambu ibn abbas ma samul lat ila lat khil tughra samul lat de ila lat tughra min al ilah nambu gel ilahna al ilah ni kannan kaga to ngumbat kamane idan ni kun kaga da lat bu kenni wala uzza uzza gaga munanya ga maga gide nyana gaga ya ida ken kaga togora na bugu min al aziz gel aziz alla ni kale bonda na nyai kun kaga da uzza togora na ju uzza na buga aziz idan he ga alla to ko anyen gedde ke ya ago len ko ya rangai soro nun alla to kun nyen gedde ndo karan tiya وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها وعن الأعمش نمغ أعمش مغام ati yudkhiluna wallondin ninde nyana fiha alla togondi ma honga hokabe laysa minha kenga manya jellai ina hor alla togonna Allah alla togoyeti ken idan alla togonu tawqifiya igari mogo be don tongondi ja kundunya umma hokahiya umma hombugiya umma ge fasari ni nya hotanai ago ga ga di umma ga bari ga ga di hmm. angana ikirndi ni ga magane walla togonu kui anga to ga be hanone Allah alla togonu kui serengana ti allah ntogo nyaa kene ta nda ko nan nan nati ke ti ho ho to ko na kininga jinnan to ko maka he anda ken kinanga ken nan turinginya maka he warni ken kire he allah to kono magan ne ko kunga ni to kono to ndambe susula aga ho gabe na kan kannan kaga munda kebe ga kai tille nen ko gabe na kenya munda angana keru da wakunda wakundu ya ri kempetai kempetai allah to ko kenya mundu sahe Allah to ma qur'ana ndi awa hadiya sahan ton no on onda ba fihi masail al ula isbatul asma fihi masail masala dan dan da babu da al ula ho hana isbatul asma to no ma kunta batin da Allah dan asaniya kaunuha husna asaniya hillan dinga kaunuha to ko kenya nan idan Allah to no nga e suka humante nugo sirisire ñe hoɓurentiidi hadamaren men pay wowo togorana nanta togoni muhammad be suga keɓe tigana anga ñini deɓencu aɓe ju deɓencu kirana kana e wowo togorana nante saleh anga ñina saleh sere buri buri buri buri bure ñen make a he dan hadamaren togonna konne wowo togorana ho a heti kenga fewu amma allah a togonunga suka humanten curiñen allah togonun ka to anonti fasada suga ñana natinto dandangania kenga he allah subhanahu wa ta'ala imani to kulum pakka hakki kamana amma to anonga idu do tanya ne ga tin ton nanga mo الثالثة الأمر ikundo modin nga mogonbe akama ni donga gumenye ti modin kunna allah kelli ti to surunye timon talibe la ke ke time ke kelli nganyani afari fe manyana alla wa kem munda mon talibe ngana alla nyaga ke dan tajawna nyamme aga na kine badan kalle nyaay ngai kundo magungu kun kalle ke timin nyani igana alla nyaga tanni alla tin kullagan time ke munda ikun kalle nyana batte do nya ya akhi ken kafra on kempang maka he sere nyimme ga ti kalle nyimin tanyana timin tanyande maka he nkaga ti no shirin ni suti min tanya na kan mon dalbe kas Allah nda ko wa jabi istidrajul la nyana nonga a kenno mon dalbe kas suto ko nyani hilla kapana ha tuni me mon dalbe nan bonon tadi nan da doma gum ko ya bas ka sabun ni mani mon dalbe nga sange be nyana qur'ana di doma gum ta kenno barni doma gum ta busin qur'ana busan nyangu kuni ye yam busin qur'ana nonga maka he doma gum ta qur'ana sana timani ya mon dalbe nyanda kana qur'ana sa timani nga do ma ko menta na sana ti han tampurun do hununga mun talbu na sana ti kunga idan akab ah, ma ga yin ta bana kan da suni bana ngati ni hujana ti qur'ana ni ni ke maga an janga ho sana no anan maga ya ku dubane ku suni bana hmm. ni an kana Allah illa ta to konunga maka daga kaiti lemme tana sumundo maka kitabi la saminte hono ka gana kitabu nyugonu kita eh madomi duang kitabi sire anna kenya kundu anna kenya kundu duang nyugonu inati tanna sedu tiban kamani hoyi hono anyang kanti anni koni hono anna sigi giden kamma anna yang kangana yang kena nuguta ni koni honu inati tangana e eh, yang kem sadanga kawana araka muhilli sallan tindiro inaka sikundi jamu ha tiba kamanga ne rekendi keke aha agada ñim yan kan nunga na ko sama ñim yan ki tiba kamma ko ni wakilan ton ni ko ni hakkere ngana dam bu ko daga arrabi'a tarku man ha'arada min al-jahilin al-mulhidin arrabi'a anna man yamman tuqina arada kebe gala alla ton ko ballinda lemmaago mana ga bariya min al-jahilin gelli almulhidina kuɓenu gani ñangandano nga togonu kuɗangani aga to ni togononga manan pete nandi sere sugara allah togon ñangendaga bara onan togononga mana an kille kona ken togononga onan kiri katta togonga amanan ni kea الخامسة تفسير الإلحاد فيها الخامسة كرغاندنا تفسير الإلحاد ينغندنا تن تفسيرنا فيها الله تقول السادسة وعيد من ألحد السادسة تمندنا وعيد من يمن ينغا ألحد يمن كبيرا ينغندنا باب لا يقال السلام على الله باب باب أنكي لا يقال إن كتني السلام سلام على الله ألا كما كباب تنتكم كني warni kebe digame hakene ke anta gelli digame ya kebe ga tauhidin ni awa tauhidin na kasna tauhidin timma do he warni salamu mana dantan to imma nanya atahiyya antan dena sahib walla kenga hananya ga gade assalamatu min naqs wal afat kisenga na hasundo no nga walla kanga assalamu tananya allah to gonyo ya sasa ngarati assalam mana alayka mana ngarati assalamu ala allah arna allah kisni le njuru no nga kenda anda ko ina ndille no na hasenga kita allah subhanahu wa ta'ala naga le njuru ta kita an gana te ay bina ne sasa an yi me togon an kamma kai dan ta kediga me kaga ya idan an ta tini assalamu ala allah nyamma susudi warni allah yi me togonne salamu ya amma malikanu o hada maran mukutu orawa ne me kamma sahe amma an ta tini assalamu ala allah nyamma susudi o dangi ke surutu salan no on hmm. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام في الصحيح وكتاب الصحيح تندم عن بن مسعود نبغى عبد الله بن مسعود مع بخاري الغنيم رضي الله عنه قال لك بن بقى قال اتي كنا وكني إذا كنا أغنني مع النبي صلى الله عليه وسلم كينا النبي منا في الصلاة صلى قلنا اوكو أنتي السلام على الله كيسين على كما من عباده نغري جل أقومون صحيح السلام كسين على فلان فلان كما وفلان أر فلان كما فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي من جيم لا تقول أغفنا معك السلام على الله سلام على كما فإن الله ورنا الله هو السلام أكلنا السلام إذا أتغنى السلام على تعني باهي allah na kise nyana kutun kamma allah murnu ko kama nan ta na allah kisu allah murnu allah me ma nan ta ni du kisu me ne ga ga ya idan nyamma so so ni ma ate assalamu ala allah sahe kemren nga faren tim na kana tan kan ma salamu ala jibril wa mikal ala allah kan ga gelle فيه مسائل مسألة دانتان تاك باب دالو له أنا تفسير السلام سلام كتفسير وتي سيكوالي إما قانتان دي إما كسين دي قلنا أسنو لنجور نونا إما الله تقول يقال الثانية أنه تحية الثانية هلا أنه ننتي سلامك تحية قانتان دي تفسير يقول غني الثالثة أنها لا تصلح لله الثالثة سكندنا أنها ننجي سلامك لا تصلح أن تسرنا لله ألا دغني إذا حرام يعني أحرام تنين أن أنت السلام على الله الرابعة العلة في ذلك الرابعة نغتندنا العلة السبب في ذلك كندي سبب قاغي أن الله هو السلام أنت الله أين السلام سلام نجلاته لا تغني الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله الخامسة كرغان تعليمهم إفين لنا التحية قنطن لنا التي قنطن لكذا تصلح كنغا سرون لله على دعنا تحية لله والصلوات والطيبات فارن لتمكن إذا نحن نعم هو رقم تغسرن كان وتنا رقم يادنا في كتاب انتنا هو هاي هو غا توحيد غرجنا golle da nga jikku na nga digame na nga antane khawasu ba mu manyar kini linka ko na ala ba sayra ko da nan ne dalil golle kamonda babu kille babun qawlu allahumma ighfir li insi babun babani ka ya qawlu digame nga allahumma ya allah ighfir li ghafari ni ndanga ni insi ta galla dum ni idan ke be hakene na nyamo to de allah ghafari ni ndanga ni galla ndanga ni ken na hoga ke koni nanti allah ga fare ni ndanga nan dal ngan ndanga ni ha ho anan ni kannanga awanya nan nanti serano ngaten eh, tagawano ngakebe ga allah karabana andal ngi ndaga fare andal ngi ndaga fare ni nda daga hon tar hube ga allah karabana ngana ke ko anda ko hanu hube ra ga allah karabana hillandinga ako ampai gara ko nantanga muru muruno allah yi ken kore nyana allah kamma allah ranta da barni aranya na watan pinal ho on ta kon kon allah eh, ko allah kamma sikkandin ni ke ba wa an ke me ga nya gana nan dan ma hinya na ma ga na nya ga sa fu an pa dun idan an ta ke kon ni doan nan ma kafare nyin dan dal nganda ma lemme kini nganda nganda ma na bure kini nganda nganda ma sa kini nganda nganda kun ta gemme do tauhidin ta gemme an ga Allah nya ga hanka hanka ma lemme kini ngan kama na bure kini ngan kama tawo kini ngan an pan kana kunnan kan dal nganda tauhidin ta dun na tai في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعدل المساله فان الله لا مكره له. في الصحيح وكتاب صحيح البخاري ومسلم يسجد سوره بعموم يرتي عن ابي هريره نعم ابي هريره مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تالف فارنا اذا نلو كما قال اتي la yaqul ahadukum agaru banan ben magati allahumma ya la yaghfir li ghafarin in shi'ta gella gana lingandangani allahumma arhamni in kaman gem binna in shi'ta gella gana linganda faren to magaten ko اغفر لي غفر نيندا نين جنوبونغا انا كومبون كاباكانونغا ارحمني مبنا ان لوندان نيمان دان نار جنة كينغا اذا ما غتي ان شئت انا لوندان فارنتي ليعزم المسألة akamanna mpankandi yenga anga nyaga nam hanka anna alla nyaga nkama kafare nyinda nkama hinne ngani nkama kenyinda ñinda nkama ke ñinda a ngani maa kenya hanke anna muru alla anga sebe murne fa inna allah warna alla la mukriha nekindananta karabandananta lahu allah dangani anganarinke allah atini an telefon kininga andalinga ndangani nanga ngana ko kinanga no gonaro ti tigillu ko ani muta mbari mu nyandi ani telefon muta naran tendi parce que karaban dana minke amma Allah ka na Allah karabana abadan karaban dana ta Allah ana Allah nyaga na anyaga na hanken da bari wali muslimin wali abd min raghba fa inna Allah la yata'abahu shay'un a'ta wallahi kanu biha kana kay kai fi nisri wal muslimin a muslimi dangani wali gana nga anan kogoronde arragbata kanuyenga fa inna allaha warni allah la yata'azamuhu shay'un honnen taqorono alla kamma a'tahu alla gada kenkini alla gada ho kini kenta gorna kamma anga ho gamurna ga kinne kenta gorna kamma anga gonu ngalle jahilin digame ti kemar janna mundo allah ide imani kon iwa konnoti perenge muri amiti bire wuri awa ti arjanna rakka ti dere nya munda wa ko to mo awa ko nda ko nan ti dingirano ta to konni to se mo se dikken tanu antano afeu wallahi sen jahilin diga mi antano amar kitabe di to se mo se tanu nga maka to ngonni tike jahanna ba arjanna nya me mo se mo se o wontanu nga ti kunna alla nya gana kenya kala ni kala so arjanna sallallahu alaihi wa sallam ke de mala hanu gonni me faren to ma ke da bariya makahe an gane Allah ya gana Allah ya ga gabi gabi gabi gabi ne makahe Allah ya ga gabi ne ko an gane Allah ya gane an ya ga gabi ne wali yu'azzimi raghbata nya gana ngana kame ngana koron dia an gane Allah nya gana kalfi ya ya ga gabi ne an gane ya gana lemme ya ra an ya ga gabi ne saha ya ga gabi ne an gane nya gana arjanne an ya ga jannatul firdausiya aka kana sito semosi ku be amma ka bunya gawa ha idan honu kanu ngai gana Allah nya gana ma kai ga kebe nya na wallahi an ganar ni ka tinga amma gon tuge an ganar ni ta hunde ka tinga na zan kan miliki nan amma so yanyi men na ba kaminna ha njadi ni men an ke maka din surdun na kinan kenga an tinga maka jogon ga an ma na Allah ge kita Allah arne seng sakininga makahe ni mena hay gelinga na ka di tigi ni kata mil parai makahi warnin ke ni kenye haru ben da tura ngar nin kenya ga milo wa to ni ma kan timma ga nka allah subhanahu wa ta'ala kan ka allah nya gana anya ka ka bin nya ka bin nya na maga makahi anya ka ka ga ga ga ga nya kenya ne ho eh tauhidin nyamma nyanyen ka nga timma na ko ko nya akan jiran kaman ku kali sakab be so nga ke aga be mun do allai maka he kan daga na eh, kama kona ko ko Allah ni na nyanga nyanga na kebe nan koraran da su kinninga kama har ke ken kininga kama har ke ken nyinda ngani kama hari mangara ke ken bane buginga ngama yonki sahan kininga mangkara nga hota nanga na su bugunonga ha asuka mantam bugunonga fare sallallahu alaihi wasallam anyama sana allahumma rabban nas hazi bil sai fa anta shafi la shifa illa ka shifa la yughadiru sakaman fare ni ka ko ni do ngon non kan ka fay mangara ke ken bane to buginga ande man ke bane bukan amma ta de be ganga gara teren karni de kama nyaka meten kini nga ma ko agabe anya ga na gabe kinanga sahih killu de. hede hadisa nya kana sahih muslim wali wali yu'azzim raghbata ana qaminga ana ken korondi allah nya ga gabe nyai ke kebe nya ga na fuqare tanga kebe nya ga na bagile ka heti ka agabe nya na ma maga wakinnanga nya ga en korondi fa inna allah warna alla la yata'azamu shay'un hunnan taqurun adangani atahu agala kenkin wonde algo nyana angana daga hodi kati goriyani ana ta allah ka dinga be nyana te angale ho gore nye kenki anna golli gore nya nyana de ina tan nan daga huren ka kan jamga ni nan duri ni duwane ta allah ho gore nya maka he ha tas ga kunyi ma tangara ke be sirna an gori da nan andi ma in an duri ni duwane nan kalbi ni kan nan magi tamu aure so hay ken kai parce que watu hona diga na kun kallu nyiga ni sa ande ke to yom kin ko te ndi to kono iran turi diwa di wana na nganda di tamba ka nan tegu akan diga kallu nyiga di ya kun akan kamanya nka Allah hon ta gorna Allah dangan wanda فيه مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء فيه مسائل مسألة دانتان تكوى باودي الأولى هو هنا النهي هتان دنها عن الاستثناء بكا بانقل مورينا في الدعاء بانغن إن كما أفرين يندا اندالي ناندا كما اندالي ناندا ناندا تسهاندي كما اندالي ناندا كنيا مغاكي تبالي الثانية بيان العلة في ذلك الثانية لنا بيان لنجور ما كم بانغاندنا كنيا سبب كيا سبب بانغاندنا في ذلك كندي سبب نكنا كاغي إما أناني أنتي هو أنو الله كربنا ولا ken ga تانغرا tangara كرنا tirna qora alla dangani walla ken ga anna ngara kebe tirna anna تانكن درام باجواي هذا مريم بكران تكارنا الله bakaran الثالثة قوله ليعزم المسألة الثالثة اشتكان لي wa diga qawluhu adigamen liyazimi almas'alata anan panke nyaaganden ga angana allah nyaagana hanke gane maga gere gere maga sikka sikka kusan na tagara anna nyaaga direct nyetanni kama ke kilinga anyame amma jare togorange kamanke anda kenyinda walla digame kebe gane a ni ala koni kun sera ka nin ne min ta ka konni alla koni kan kati kenya ninda e kan nan alla kon tonni na hi tawhidin ta dungene ku digan dam munni eh Allah ga Allah woni gan kati ke nin ke dangan woni eh kada nan no ga Allah konton ni anna mu ga nan to Allah konton ni te mu ken nyaa ken ke nyaa ken er irfir lin sita eh Allah woni gan kati far nin ke dangan ke ya ka bana ne ken ke ana ni an no bambar kada ga dinan ta su diga mun nulle ah na ala kon ku ka kan ga wonya be janye da anda mam ko wa ga Allah konton ni konta ma ga Allah konton ni no maka ta Allah gan kati na kenyin dangani ma ta allah kan kati no da ngani ma ta allah kan kati allah kati fof oh, inna allah la kulli shay'in qadir wa ma kana Allah li yu'jiza fi shay'in fil ardi wala fis l ard han fi lsama hohontanoga keɓega allah kon ton dini an nya nya ga ga na tan ni ma ma ma ru kun ga ma allah kan kati kenya a ah, na allah woni kan ah, kan kenya ni lumani senenda kañilumanidangan de ma maase koni a kilanu ganda kilanullitin ke dan ku ku kan ni lumani da sarang mi jakke tremendi nugur samintanya nkama kile anu putu kati nyokunga nkama kile anu liti kati nyokunga ingaga mundo allai makam mo kile anu nugundun kan kenna alla makawo ya ku heti kengo eh, nkama kile anu jonko kati mbitiginga nkama yokumba sakim maka nkama kile anu kanu ndi kati nyokunga ankama nyaga angama alla nyaga anda kana ko nyaga ha alla nyaga hammi bega nga alla nyaga angkamannya nyake kan nin kano illa sonno men anna ka kano illin men ya rabbi kama anni ngarjagan killungo san kama sakan cikke ngade kota ngade bende kama neonya nyame o suko mantenda kama kare kare nan newo nyinda ngani na ka hamfingi nga faktur num pe sakan kama newo nyinda ngani bitigin pe kena hay har gare adilla sami kila numari kama newo nyinda kama newo nyinda ngani annan kama newo mundan kama nga ana kila nun kaya katanga warjagan killunna nga selebu hedike kaya amma ngana ku to nan daga dunyi mon dalu mbangenga sahare nga kummaga isare ni kan kannan kaga hinu hille ho hana inan dina ke bonondi hillandi kuttu nuku be nga amma ison do men kawa mako wi gana bitikin to gade nya ga ni samila ga nya ma bitikin ni de samila ku nga samil ke gana kan nga nya ngan daga samil ke buga di avance na aku ten to mani me samil anna samil ke turkutu kanna kinandi na ngamba ngai wandi na ke bonondi ni kenya ko tafi iwa ekonomi ka habo an sa milike iwa igana e eh, pin ta dugu tara kenga de wati ni sa to ko sadaka nunye ye bana ni na yo kundo hono ko ba to ko sadaka nunye an gara tambo nguduna lakine biji gume mane tambon ta kanga de an gara ga sadaka nun ka tambo nguduna ko be kamalle munya hillo kita ikun kallen ni ke wanda الرابعة إعظام الرغبة الرابعة نغتندنا إعظام الرغبة kanunga ken koronde sahih idan